Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku Grace Alheri Abdi ce daga nan birnin Washington DC tare da Sarfilo Hashim Gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. A safe yau Litinin fashewa wasu bambamai biyu a kasar Afghanistan suka yi sanadiyar asarar rayukan mutane 24. jami'an 'yan sandan kasar kenya biyar ne suka rasa rayukansu bayan da wasu da ake zargi mayakan kungiyar ashbab ne suka kai musu hari koriya ta kudu na daukan karin matakan tsaro domin daƙile hare-haren da kungiyar isis ka iya kaiwa kasar kanin labaran kenan rundunar tsaron najeriya ta ce ta gano sirrin da kungiyar boko haram ke amfani da shi wajen kai hare-hare wannan littafi shi suke amfani da shi suke wa mutane sandabaru cikin wanda suka same su shi suke amfani da shi su juya hankalin wanda suke amfani da su su je su saba mai. Muna da ƙarin bayani bayan labarai yau za a fara aiwatar da sabon tsarin da babban bankin Najeriya ya gabatar na canjin kudaden ƙetare. Ko yaya wannan zai shafi talakan da baya amfani da dala? Wanda bai san dala ba shi abin da ya kawo masa matsalar wanda zai sayi dala ne je so kaya shi ne bai samu ba. Wani ba ba zai sayar ba sai da talaka ya samu matsala. Za ku kuma ji kiran 'yan gudun hijira na cikin gida a Najeriya yayin da ake bikin ranar ɗan gudun hijira ta duniya. Yusuf Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan adam muna kuma da nasiha Ramadan kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum. a safe yau litinin fashewar wasu mai biya kasar afghanistan ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 24 da raunata wasu 40 faramaki mafi muni shine wanda ya faru a birnin kabul inda wani dan kuna bakin wake ya tunkari wata karamar motar bas a kafa ya kuma dana man da ke jikinsa ma'aikata harkokin cikin gida ta afghanistan ta ce wannan fashewar bam ɗin ta halaka mutane goma sha hudu da raunata wasu takwas tunda ya kungiyar taliban ta ɗauki alhakin harin mutanen da suka rasa rayukansu dai dogarawa ne 'yan asalin nepal da suke tsaron ofishin jakadancin kanada a birnin kabul haka kuma wasu mutane biyar 'yan asalin nepal da ke kan motar bas ɗin su masu raunata tare da wasu 'yan afghanistan biyar sau'i kaɗan bayan wancan harin na farko wani bam da maharan suka binne akan hanya ya fashe har ma wani jami'in yankin ya raunata tare da dogarawansa biyu babban jami'in gwamnatin ƙasar abdullah abdullah ya yi tur da Allah wade da wannan tashin hankali inda ya kira shi aikin ta'addanci da cin zarafi. Jami'an 'yan sandan kasar Kenya biyar ne suka rasa rayukansu bayan da wasu da ake zargin mayakan kungiyar Alshabab ne suka kai wa jerin gwanan motocin 'yan sandan hari yayin da suke tafiya a arewa maso gabashin kasar a cewar wani jami'i. 'Yan sandan na kare wata motar bas ne a kusa da garin Elwak wanda yake kusa da iyakar Somalia lokacin da maharan suka tarwatsa musu motarsu da wani makamin roka. a shafinsa na twitter gwamnan jihar mandera ali roba ya, ya kafe cewa muna allah wadai da wannan harin da kungiyar alshabab ta kai a safiyar yau jami'in 'yan sanda biyar ne suka rasa rayukansu ita dai kungiyar alshabab wacce ke da alaka da kungiyar alka'ida mazaunanta a kasar somalia ne kuma jefi-jefi takan kai hare-hare a kasar kenya ana kallon iyakar kenya da somalia a matsayin wani yanki mai rashin tsaro saboda zaman wurin da wani ƙungurmin daji da kuma rashin ingantaccen haɗin kai tsakanin 'yan sandan ƙasashen biyu ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an leƙen asirin ƙasar iran da ta bankaɗo wani tugun da suka kira ya kitsa ayyukan ta'addanci mafi girma ba a taɓa ganin irinsa a tarihi ba wanda aka so a kai akan birnin tehran da wasu sassa na ƙasar kamar yadda kamfanin dillancin labaran farisa na irna ya rawaito hukumar leƙen asirin ta fitar da wannan bayani da ke cewa wasu ƙungiyoyi da ta kira kafirai ne suka nemi shirya wannan ta'asar kalmar takfir zazzafa kalma ce da aka ce wasu musulman ƙasar na amfani da ita wajen kiran junansu kafirai ko waɗanda ba su imani ba a cikin sanarwa sun ce wannan harin da aka so kaiwa an tsara shi ne ta yadda zai faru daki-daki a wurare daban-daban na cikin kasar a cewar magatakardar ma'aikatar tsaron iran ali shamkani wanda ya kara da cewa an kama 'yan ta'addar sannan aka kwace maman da dama daga hannunsu ita ma tashar talabijin ɗin ƙasar ta tabbatar da cewa lallai an kama ɗimbin jama'a da ake zargi da kitsa wannan makarkashiya sannan suna can tsare suna fuskantar tuhuma game da wannan lamari an tsara harin ne ta yadda zai zo daidai da lokacin da ake cikin hidimar wannan watan na ramadan in ji shamkani koriya ta kudu na ɗaukan ƙarin matakan tsaro domin daƙile har-haren ƙungiyar isis ka iya kaiwa ƙasar hakan ya faru ne bayan da jami'an leƙen asiri suka fitar da gargaɗin cewa ƙungiyar na ƙoƙarin kaiwa sojan amurka da fararen hula da ke koriya farmaki a jiya lahadi ne jami'an leƙen asirin koriya ta kudu suka ce ƙungiyar isis ta fitar da jerin sunayen inda za ta kai wa hari ciki har da sansanoni 77 na rundunar sojan saman amurka da ke koriya da kungiyar tsaro ta nato waɗanda ke warwatsa cikin ƙasashe 21 na duniya har ma da sunayen wasu muhimman mutane hudu daga cikin sansanonin sojan amurka da ke cikin jerin sunayen isa da ta fitar suna koriya ta kudu ne hukumar likin asirin ta ce bayanan ya hada da hotuna da taswirorin sansanonin sojan da amurka ke garuruwa usman manyan hafsan sojan koriya ta kudu sun ce koriya na aiki da amurka kan wannan barazana sarfilu hashim gumele karanto muku labaran duniya To bari mu bude taskar rahotannin namu da batun harkokin tsaro a Najeriya inda kwamandan rundunar farin kaya a Maiduguri Abdullahi Ibrahim ya ce sun gano wani littafi da kungiyar boko haram ke amfani da shi wajen kai hare-hare a cikin hirarsa da wakilin haruna dauda biyu kwamandan ya bayyana cewa akwai yaudara a ayyukan kungiyar wannan littafi shi suke amfani da shi suke wa mutane sandabaru cikin wanda suka same su a ciki in kuka gani gashi yadda na nuna muku ga gani shi suke amfani da shi su juya hankalin wanda suke amfani da su su je su saba mai a ciki da lokacin da ma'aikata na suka samu na farin kaya suka zo muka ɗauka muka samu malamai wanda suka yi bincike a ciki mai zurfi suka ce wannan kabilan banduma su suke amfani da shi da wannan sandabaru shi ne suka ce a ciki ake nuna ma mutum cewar in kai amfani da wannan arsashi ba ta huda ka ba kuma in aka kawo ma hari za ka ɓace sannan kuma in aka je wajen sa babban. in ka saka in ma ka saka bom din sai ka ɓace to abubuwan da suka ta amfani da shi kenan suka juya musu hankali shine kaga Allah ya ba mu nasara muka same shi yanzu kuka gani ka maganan kabilan banduma wannan wani irin kabila ne kuma a ina suke yan Najeriya ne guduma a ba yan Najeriya mai yan um, ya kasan Chadi makotan kamar su mutanen ka da suka gano wannan littafi kamar ya suka gano wannan gundi ne eh to wannan sirri ne namu na yan tsaro tunda mun samu goyon baya ta wajen kwamandan janar dinmu ya ce mu iya a kokarin da za mu yi mu tabbatar da cewa wannan ta'adancin an kawo karshen sa to shi yasa ka ga lokacin da aka ce mu fara zuwa inda aka samu sa'ida wanda sojoji suka riga suka yaƙi su suka bar wajen mu je mu ma mu tallafa wa jama'a ya aikin mu to shi shine suka je suka samu wannan abun muka fito da shi jama'a su sani san cewa fa hankalin jama'a ke juyawa ba wai da cikin eh, tunaninsu suke wannan ayyukan eh, an same shi ne a gwamnan lodge na nan dikwa a ciki eh, lokacin da suka je bincike yara na nan ne aka fafitike su su yan boko haram suka wajen to garin tafiyan ne suka ɓoye kuma allah ya sa mun hankado muka fito da shi na ga wannan kundi an yi rubutu ne ma da arabi haka nan kamar ta aka gano cewa wannan yana maganin kaza ko kuma suna amfani da shi ne wajen bacewa da sauransu ya ga gane hakan eh, abin da ya zama bayani na ce da muka samo wannan abun mun tuntuɓi malamai na sanin wannan fiƙihu sosai sannan suka nuna man wannan abubuwan ai ba wai yau ko jiya bane aka samu mun jima muna bincike a kai sannan muka samu wannan cikakken bayani da komai sannan muka sanar da jama'a matsayinka na jami'in tsaro kamar wani shawara za ka baiwa matasan mu musamman ma ganin Allah ya sa kun samu nasarar gano irin wannan kundi da akan yi amfani da shi wajen juya hankalin jama'a wani shawara za ka ba su su mai da hankali game da irin wannan al'amura da ke faruwa na ta'addanci kiran da zan yi wa mutane musamman matasa su tsaya su rungumi aƙida na alheri wanda zai fitar da su zaman duniya da lahira ya zama musu da alheri kuma abinda za mu ƙara iyaye su sa ido su lura da 'ya'yansu su ga suwaye suke fita da su suke zuwa hira da su ko a makaranta suke ko a wajen sana'o'i ne tabbatar da cewa suna tare da nagari kuma kada su yadda yaudare su a ce ga wannan asirin in kai kaza za ka samu kaza wannan ba hanyar addini ne su rungumi aƙida na kwarai. Kwamandan rundunar farin kaya a Maiduguri Abdullahi Ibrahim a hirarsu da wakilin Haruna Dauda biyu. Yau babban bankin Najeriya zai fara aiwatar da sabon tsarin musayar kuɗin da ya gabatar. A cikin hiranmu da Alhaji Abbas Muhammadu Kazuri wani mai sana'ar canji a babban birnin tarayya Abuja. Ya bayyana cewa duk da yake gwamnatin ta yi shirin da kyakkyawar manufa talaka zai ɗanɗana kuɗarsa. wannan samun policy da aka zo da shi satin da ya wuce eh, wani dama akwai raɗe raɗe haka nan za ta faru mu dai 'yan ƙasa yanzu duk da yanzu ba a fara shi ba za a fara shi yau so mu 'yan canji yanzu ido muka zuba mu ya mu kuma ƙasa ma ta zuba wa ita wannan kasuwar yanzu ido kamar yadda aka ake kallo To ƙwararru a fannin tattalin arziki suna cewa wannan matakin da babban bankin ƙasar ya ɗauka zai taimaka wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasar da kuma ceto ƙasar daga durƙushewa. su masallatun da suna magana a kan harkar economy ne na ƙasa kuma sun daɗe suna cewa a yi devaluation ko kuma muna kiran wannan abin yanzu devaluation domin a samu masalaha a ƙasa domin ƙasar ta shiga wani eh, matsayi to amma cikin gidan hajiya akwai matsaloli masu ɗumbin yawa mu ma da yi zaton haka in an yi hakan za ta kawo mana masala da valuation din mu ma a tunaninmu because maybe investors za su zo su yi a kasar kuma har su a samu dama a yi mana infrastructure. Kana batun masu zuba jari? Masu jari, masu zuba jari su zo a tunaninmu mu ma mun hangi haka. To amma sai aka samu matsala ta rage tsaro. To wannan matsala ta rage tsaro ita ce muke ganin cewa yanzu in ba za su za su zo su kwashi gari ba ne su koma domin ba su da dogaro ba su da wani abu za su dogara da shi domin don su zo su kama da ci gaba din ci gaba din a sai wato kai a ganin ka illar shi ta fi alfanun da za a samu kenan a gaskiya illarsa ta fi alfanun da za a samu hajiya sanada a ai zuwan da za su yi yanzu abin da za a maula tun da eh, duk da ai wasu ba da kudaden za su zo ba wasu za su yi amfani da kudaden mu ne da halan kasa eh, ma'ana abin da muke generating da shi za su amfani zan su kwasa su multiply su samu riba samun riba din su ɗauka su koma da ita wannan da an yi irin wannan abu a wani lokaci to a ganin ka yaya wannan mataki zai shafi rayuwar yau da kullun ta talakan Najeriya tunda dai galibin 'yan Najeriya ma ba su taba ganin dala da su ba ma balle a ce kashe ta eh gaskiya ne ai a dole zai shafe su hajiya menene zai shafe matsalar da zai shafe su wanda bai san dala ba shi abin da ya kawo masa matsalar wanda zai sai dala ne je so kaya shi ne bai samu ba bai samu ya biya so sabon kaya ba na farko na biyu kuma ya sayar a bashi ya so a bashi a ɗari da sittin da takwas yanzu ya waye gari zai sayi dala a kan ɗari uku da sittin da shida takwas kin ga kuɗin ya kusan eh, an wajen ɗari biyu ta hau kuma wasu sun so daga bayan da ƙasar waje bashi suka so don su sayar to kin ga wasu wani ma ba zai sayar ba sun ga talaka ya samu matsala biko in ya ji kasuwa ba zai samu ba kuma akwai abubuwan da yake shafar kasa ɗin kamar su mai an ce dala ta tashi man fetur ba zai samu ba don mai noma ya samu ya zuba wa dan ya zuba wa janareto ɗinsa ko kuma inda zai yi bayan ruwa yana da wannan matsalar mota da za ta ɗauko mashi kaya a gona ya samu karin ya samu karin kuɗin mai kuɗin wato kenan wannan batun canjin dala har zai shafi farashin man fetur kenan yana shafar farashin zai shafi farashin man fetur hajiya ina dalili eh, eh, dalilin da yasa zai shafe shi idan bukatun da suke da shi din kamar yadda aka ce zai yiwu bai yiwu ba dama su ne ake bukatar dala ɗin hannu su kuma muna da matsala a Niger Delta wanda wajen samun eh, mai ko kuma su je su so su zo su saya kuma wanda suke kasar waje su kuma su zo sun saya sun tafi da kayan su to ai har jakin da babu zancen talaka ya ji daɗi ke. Wata ƙarya da lera ake yi. Alhaji Abbas Muhammadu Kazuri wani mai sana'ar canji a babban birnin tarayya Abuja. To dangane da wannan sabon tsarin na babban bankin Najeriya Ibrahim Musa Karfi ya ce Allah ya sa matakin da CBN ta ɗauka na barin kasuwa ta yi halinta kan farashin naira ya taimaka wajen bunƙasa tattalin arziki da kuma kawo ƙarshen hauhawar farashin kayayyaki a ƙasa ta Najeriya. Yau take ranar 'yar gudun hijira ta duniya, ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin fargar da ƙasashen duniya kan halin da 'yan gudun hijira ke ciki da nufin tallafa musu. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya je wani sansanin 'yan gudun hijira a cikin gida da ke jihar Adamawa, Najeriya, daga inda ya aiko mana da wannan rahoto. Sunana Ladi Abdu daga Mincika, NYSC Kam Damari. Ni 'yar gudun hijira ne yau ina neman shekara biyu a nan. a dubu biyu da arba'in ne ko da ɗari hudu ne muke gidan nan yau matsalan da muke fuskanta muna rokodin gwamnati ta taimaka mana a gyara mana gidajenmu inda bom ya rurrusa da da a taimaka mana da irin su kwano ko zin ko menene haka mu je mu gyara gidajenmu mu koma kai matsala kam a nan kam akwai muna samu muna ci muna sha matsala wayansu abubuwa kan babu ina godiya ma jihar adamawa dai bisa rikon da suka yi mana daga 'yan borno da 'yan adamawa din gaba daya amma muna taimako dai su mayar da mu gidajen mu shine fatan. suna na na boni ni daga goza local government eh to turan da aka bude gidan ranar 24 ga watan 8 alif 2020 da sha hudu mu ne muka zo muka bude gidan nan kuma har yau muna nan muna cin moriyan gidan idan a ce security sun ba da information akan lalle gari ya yi lafiya kuma hanya ya yi lafiya ba inda ya fi gida dole za mu koma gida muna jiran security alert ne eh to mu kan gaskiya za mu ce da ba mu san magana an ware ranar yan gudun hijira kuma ba abinda taimakon da muke samu da kuma abin da ake bamu da masu kula da mu shine muka sani to ko jami'an hukumar ba da agajin gawa ta Najeriya ne masu kai dangane da wannan rana ga ma da ta bakin ɗaya daga cikin jami'an hukumar da na samu a sansanin yan gurin hijira da ke damare sunana Nuruddin Musa ni ne camp manager na wannan camp din mai suna NYCIDP camps da yake da mare yola yanzu abin da kake gani a nan shine ga jama'an mu nan da muka tura su camp nan muna da mutanen da suka hura dubu uku wanda ba za mu yi ɗiban su gaba ɗaya mu kai surun wannan biki ba shine muka ɗihu ɗan kima gashi shi shine yanzu kake gaske dawa sun je can AUN club sun ji an ɗan hidindimu masu kayan sayarwa da yake muna koya musu sana'o'i sun tafi da kayan su sun je sun saida da dai abubuwa makamantan wannan. Kusan kashi 60 na 'yan gudun hijira da ke jihar Adama sun soma koma yankunan su da kwato yayin da wasu ma ke gidajen 'yan uwa da sauran masu taimakawa Ibrahim Abdulaziz. sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya To dangane da wannan ranar 'yan gudun hijiran Sade Sa'idu Daura ya aiko da sako cewa hakika wannan rana ta zo a daidai lokacin da dimbin 'yan gudun hijira suke bukatar taimako a sassa daban-daban na duniya musamman Najeriya da Nijar da fatan gwamnatocinmu da masu hannu da shuni da kungiyoyi masu zaman kansu za su zage damtse don taimaka musu su samu sauƙin rayuwa to idan muka dawo a shirinmu na yamma za ku je yanayin da 'yan gudun hijira ke ciki a jamhuriyar nijar ɗaya daga cikin ƙasashen da ke fuskantar ƙalubalen 'yan gudun hijira biyu bayan tashe-tashen ƙungiyar boko haram sai kuma harkokin mulki a najeriya bayan komowar shugaba muhammadu buhari gida yanzu agogo ma nan washington dai na cewa karfe ɗaya da minti goma sha bakwai na asuba kafin mu ci gaba ga wannan. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to shi mara Jama'a masu sauraron shirye-shiryenmu, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku da wannan yammacin na la'asariyar Litinin. wanda ya yi daidai da ɗaya ga wata mai albarka na Ramadana, tare da fatan alkhairin duk da ke cikin wannan wata, Allah ya tabbatar da shi a gare mu baki ɗaya. Allah kuma ya sa muna daga cikin ‘yantattun bayan shi, Allahumma amin. Masu sauraro shirin namu na yau yana ƙara zurfafa bincike ne a kan buƙata da ake da na kyautata dangantaka tsakanin ɗalibai, iyaye da malamai. musamman a matakin makarantun firamare da sakandare. Masana da dama na ganin cewar muddin ba a ƙoƙarta wajen shawo kan wannan matsalar ba, wanda malamai ke ganin cewar aikinsu na koyarwa ne kawai, wanda hakan na taimakawa matuka wajen lalacewar tarbiyyar yara a wannan zamanin. Farfesa Aliyu Dauda na tsangayar ilimi a Jami'ar Bayero da ke Kano ya yi waiwaye adon tafiya. da kuma bayyanar da matukar bukata da ake da ita wajen haɗa ƙarfi da ƙarfe da maye gurbin martabar makarantun da da na yanzu. mai ilimi ya san martaba ga mutane kalgi marar ilimi abun raina. Kun daɗe wannan fanni na sha'anin sana'ar koyarwa. Hmm. An yaye ɗalibai eh, shekara da shekaru. Hmm. ana taya ana taya su wasu zama abin da suka zama a rayuwa muna so a jaddada mutane yadda alaƙar malami da ɗalibi ya kamata ta kasance a kowanne bigire a kowanne mataki domin abin da mutane aka imani shi shine wannan alaƙar tana wanzuwa kuma bayan ɗalibin ya zama cikakken mutum ya shigo cikin al'umma a matakin yin mu'amala da su ko kuma ma aikace a hukuma da sauransu wannan gaskiya ne a harkar malanta ko kuma koyarwa aikin koyarwa tsakanin ɗalibi da malami wannan abu ne wanda ke ni dai alhamdulillah ina cikin wannan aiki yau shekara 42 tun 1974 nake koyarwa na fara koyarwa a primary saboda haka daga malamin primary tafiya ta tafiya ga shahar muka zama malaman jami'a malaman jami'a ba kuma kololuwa ta zama professor na jami'a saboda haka duk wani abin da mutum ke iya gani a bangaren koyarwa an gan shi an yi harka da 'yan kananan yara don aji ɗaya na fara koyarwa 1984 aji ɗaya na firamare yau gashi na koyar da doktoci da masu digiri na biyu da sauransu wanda masu digiri na farko kan gama gari ne saboda haka mun riga mun gogu mun saba da wannan harka mun san yadda tafiyar take idan mutum aka ce wannan malamin makaranta ne abin da ake bukata a gani alakarsa tsakaninsa da ɗalibi tun daga ɗan aji ɗaya primary har zuwa ajin ƙarshe na jami'a na aji ajin dokta wanda ya zama digirin digirgir abin da ake bukata shine a ga dangantaka ta tsakanin ɗa da ubansa ko uwa da 'ya'yanta in mace ce mai koyarwa saboda haka alaka ce wadda take mai karfi wadda take mai daraja wadda take mai mutunci shi malami yana kallon duk wadda ke kasa gare shi yake koyo da gare shi ɗansa ne ita shi kuma ɗalibi yana kallon mai koyar da shi ubansa ne saboda haka wannan ita ce alakar kuma tun farko tun lokacin koyarwa lokacin da ake training lokacin da ake kokarin goga malami ya zama ya fito daga makarantar koran malamai ana koyar da shi wannan cikakken fikira na cewa kai din nan fa zaka fita zaka je ka tar da yara ƴaƴan mutane ne sun bar iyayensu sun taho kai ne a madadin iyaye saboda ka da zaka rarrashi yara ka tallabe su ka nuna musu cewa suna gaban ubansu aikin ka ne wannan su kuma ɗaliban tun daga aji ɗaya har zuwa aji shida ko bakwai a lokacin bakwai muke da firamare kai aji bakwai har zuwa sakandare aji biyar da sauransu har zuwa jami'a ana koyar da ɗalibai cewa su fahimci cewa malami uba ne ba kawai yana koyar da kai ainihin karatu na wanda mutum zai samu kwali ko shahada ko certificate na rayuwa na cin abincin rayuwa ba a'a wannan abin da ke koyar da kai bayan ilimi tarbiyya ce yana koyar da kai ilimi yana koyar da tarbiyya ko a jami'a haka yake ana cewa bayan ilimi da zunzurutun ilimi da za a tusa ɗalibi education ana kuma tusa masa tarbiyya shi yasa ma kasashen laraba ba a kiran makaranta ko ma'aikatar ilimi kulletar kulletar ta'alim kulletar tarbiyya wata alim sunanta ma'aikata ce wadda take harka da ilimi da kuma tarbiyya eh wizaratu tarbiyya wata alim wizara kamar wato ministry kenan wizara shine ministry a kasashen laraba wizaratu tarbiyya wata alim idan kuma nan nan wurin muna kiran colleges of education Kuletar tarbiyya wata alim kamar yanzu ni danke koyar da bangaren tarbiyyar malamai eh, faculty of education ko department of education ko tsangayar horar da malamai a larabce kulle ta tarbiyya wata alim eh, faculty of education da kuma training to idan muddin malami ya fahimci haka ɗalibi ya fahimci haka to wallahi an kwana lafiya to to professor idan waɗannan abu ginshiƙai da ka ambata aka neme su aka rasa na mu'amala tsakanin malami da ɗalibinsa um, menene zai faru me ya haɗarin hakan ɗin misali ah, lamarin ɓatacce ne idan muddin aka waye gari tsakanin malami da ɗalibi wato dangantaka ta wargaje dangantaka ta lalace da ɗalibi baya ganin kimar malami shi malami baya ganin cewa shi uba ne ga ɗalibi to tafiya ta wargaje masu sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu da ci gaban wannan tattaunawar muna ƙara mika mu ta musamman ga Farfesa Aliyu Dauda na tsangayar ilimi a Jami'ar Bayero da ke Kano. Yanzu kuma a madadin wakilin sashen Hausa na murya Amurka a birnin Kano, Mahmud Ibrahim Kwari da jagorar shirin Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke fatar a sha ruwa lafiya daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. A maza da mata don To a gaishe ka sai kuma nasiha Ramadan. Da farko da ina da suna Hassan Aminu. A samu watannin nan na musulunci guda goma sha biyu. kamar yadda Allah ya ce inna iddata shuhuri inda Allahi thana ashara shaharin fi kitabillahi bi muharram safar rabiul awwal rabiu thani jumadal ula jumadal ya rajab sha'ban ramadan shawwal dhulqa'da dhulhijja idan dukiya ta cika waɗannan watanni guda goma sha biyu to ta yi shekara sawa'un lokacin azumi ne bayan azumi ne lokacin karaman sallah ne abinda shari'a tafi damuwa a kai shine dukiyan ya cika shekara ko bai cika ba na farko dai yana kamata mu fahimci cewa waɗansu dukiya ne da wanne da wanne ake fitar musu da zakka abinda ake ce ma al'amwalil muzakki dukiyan da ake fitar musu da zakka akwai al'imam ibn al-munzir babban malami ne a cikin littafinsa al'ijima ya ce malamai sun yi ijima'i gaba ɗayansu akan cewa ababe guda bakwai a wani lissafin ya lissafa abu takwas cewa su ake fitar da zakka to amma malamai wajen nazarin su tun daga irin su imam malik imam ahmad imam shafi'i da al'imam abu hanifa suka ce za ka iya takaita abubuwan da ake fitar musu da zakka a lissafi guda biyar abu na farko shine abin da suke kira da annakadai tsaban zinare da azurfa da kuma kuɗi ga naira na daga cikin kuɗi dala na amurka na daga cikin kuɗi euro na daga cikin kuɗi sepal ghana cedis kaga duka waɗannan duk kuɗi ne zinarin mutum ba zai fitar da zakka ba sai sun kai dinari ashirin dirhami kuma sai sun kai dirhami ɗari biyu sannan shi kuma tsaban kuɗi ana fitar masa ne da ainihin zakkansa idan wannan kuɗin ya kai naira dubu ɗari shida da sittin da hudu da 'yan wasu abubuwa a sama yadda mutum zai kasa shi ne sai ya kasa wannan kuɗin kashi arba'in kashi arba'in shi ne kashi ɗaya mutum zai ɗauka sai ya bada zakka to yau da ka kaga da ka ɗauko naira dubu ɗari shida da ainihin sittin da hudu to in ka kasa shi gida arba'in to ina ga insha Allah zai baka naira dubu goma sha shida da yan wasu abubuwa a sama ka ga mai wannan kuɗin dubu ɗari shida duka duka abin da zai fitar haƙƙin Allah shine naira dubu goma sha shida. To madalla kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai. mun ji cewa a safe yau litinin fashewar wasu bamai biyu a kasar afghanistan ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 24 da ta wasu 40 farmakin mafi muni shine wanda ya faru a birnin kabul inda wani ɗan kuna bakin wake ya tunkari wata karamar motar bas a kafa ya kuma na bamman da ke jikinsa jami'an 'yan sandan kasar kenya biyar ne suka rasa rayukansu bayan da wasu da ake zargin mayakan kungiyar alshabab ne suka kai wa jerin gwanon motocin na 'yan sanda. To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Kafin mai sallama bari mu mika gaisuwar ta'aziya ga wakilin Masanusa Adamu da kuma masarautarsu baki ɗaya domin rasuwar kawansu dagacin Bushikiri na ƙaramar hukumar Guyuk Mr. Ferdinand Jilala Duwadu. wanda aka yi jana'izar sabisa ta tanadin al'adar lunguda aka kuma yi addu'o'i na musamman yau litinin allah ya kara dangana mu kuma ya kyautata namu ƙarshen yanzu a madadin sarfilu hashim gumel da ya taya na gabatar da shirin da daniel brown da kuma macbeth da mr barnes dukansu da suka taimaka wajen ganin nasarar shirin alheri ke muku fata alheri